Masarautar Doma da ke jihar Nasarawa ta buƙaci al'ummarta da su taimaka wajen ba da bayanai da za su kai ga kakkaɓe ɓata gari da samar da zaman lafiya a yankin da Najeriya baki ɗaya. A ranar Litinin da ta gabata ne shalkwatar rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da gina tubalin shalkwata na musamman a yankin karamar hukumar Doma da ke jihar Nasarawa don faɗaɗa aikin tsaro a Najeriya musamman a shiyar arewa ta tsakiya. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai wanda Laftanar Janar Lamidi Adewo Shun ya wakilce shi a wurin gina harsashin cibiyar ya buƙaci 'yan Najeriya ne da su rika taimakawa jami'an tsaro da sahihan bayanai don cimma burin kakkaɓe ɓata gari da ke cutar jama'a. Kan haka na tuntuɓi mai martaba an doma na doma Alhaji Ahmadu Aliyu Kauga don jin irin gudunmowa da al'umma za su bayar wajen cimma nasarar ayyukan dakarun. Da yake cibiya ne na musamman wanda su biyar bisa ga bayanin da suka yi mana a afirka ma ba irin ta ita ce na farko da suka ce idda karfin soja wanda muka sani ya kare nan ne na wannan cibiyan yake fara don a reni zaman lafiya a najeriya to ranka daɗe wani barazanar tsaro kuke samu musamman da ya sanya aka sa wannan cibiya ta musamman a wannan yanki yanayin yau da kullum na tsakanin jama'a dalilin manoma da manoma idan ake gaddama ko musu na filin noma dama shi manomi da makiyayi ba a rasa sadda hankali kan tashi wani ya taba hakkin wani abin da aka sani na miyagu a sanar da su abin da aka sani wasu suna son su yi da zai cuta da al'umma a sanar da su su ma mutane da kamar mu in ba su sani ba ba gudunma za su bayar. Yankin Arewa ta tsakiyar Najeriya musamman jihohin Nasarawa, Benue, Plateau, Kogi da Neja sun yi ƙaurin suna wajen ayyukan ɓata gari da sace mutane don neman kuɗin fansa da rikicin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar matasan Miyatti Allah a jihar Nasarawa, Alhaji Bello Danga Inusa, ya ce samar da cibiyar tsaro a jihar zai kawo ƙarshen tashin tashina da ke aukuwa a yankin. Kun lokacin da kaji an ambaci soja, soja ana nufi yana kare kasa da jama'an kasa gaba ɗaya. Saboda haka soja da sun zo suna tare da mu nan su kare mutuncin kasa da mutuncin jama'an kasa, musamman mu a jihar Nasarawa. Suna da murna matuƙan gaske. kuma aikin su zai mana inganci waɗansu abubuwan da zai zamanto matsaloli a yanki munan suna gani da ikon Allah zai zama mana tarihi su ba wani kotun kariya da zamu ba su shine shugaban shi ma shugaban kungiyar matasan kabilar Sibi a jihar Nasarawa Peter Ahemba yace za su ba da goyon baya wa Dakarun muna da godiya inda an zo kafa wannan cibiyar sojoji a nasa jihar Nasarawa. Mu manoma da makiyaye gaba daya a da taimake mu. Sun zai kara mana zaman lafiya. A shawara da zan ba su su yi aikin su tsakanin su da Allah. Duk wanda ya yi laifi a hukunta shi a daidai ga laifin da ya yi. Ko manoma ko makiyaye. Mu dai muna na zamu ba su goyon baya wajen ba su labari abin da ya faru don su yi maza su zo su magance. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.